barkanmu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq <clears throat> da ke nan bukar abi cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na eh, litinin 17 ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da <clears throat> sha biyu ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha takwas a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma mana cikin tafsirin suratul baqara kuma har yanzu mana aya na ɗari da tamanin da bakwai a wannan sura <clears throat> za mu ɗora insha Allah <clears throat> daga inda muka tsaya cikin tafsirin wannan sura amma kafin nan kamar da muka saba duk lokacin da muka samu tambaya muka amsa tambayoyi kafin mu shiga cikin karatu to yau ma muna da waɗansu 'yan tambayoyi wadda za mu amsa mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum ina son cikakken bayani akan mani da mazi ya mutum zai gane su mazi da mani waɗansu nau'uka ne na ruwa da suke fita daga jikin ɗan adam a sakamako na sha'awa ƙaramar sha'awa ita take haifar da fitowar mazi babbar sha'awa kuma take haifar da mani abinda nake nufi da ƙaramar sha'awa ita ce sha'awar da yadda mutum zai yi idan abin ya fito alaula kawai zai yi ya zanto ya tsarkaka ko sai ya yi wanka alamomin da mutum malamai suke faɗa na bambance tsakanin mazi da mani ko su ne kamar haka ah, na farko dai shi ne cewa shi ah, mazi ruwa ne wanda yake shi da kauri kuma kamar yadda muka faɗa yana fita ne a sakamakon ƙarfar sha'awa mutum ya yi kallo ko ya taba mace ko ya sha hannu ko ya rungumi mace shi ko mani shi ruwa ne suke cewa khafirun mai wato ainihin ah, mai mai tauri ba siriri ba ne yana da kauri sannan fari ne fat sannan yana da wato ainihin ɗoyi kamar na talh kamar na abinan in ba dabino bai ba. shi yana zuwa shi ma a sakamakon tunani mai zurfi akan sha'awa ko shi ma runguma din ko sumbanta ko kuma saduwa wannan su ne alamu da mutum in ya gani zai iya bambance tsakanin nazi da mani hukuncinsu kuma su ne kamar da muka faɗa shi mazi abinda ake ana wanke shi ne da inda ya taɓa sai a yi alaula kafin a yi sallah amma mani kuwa shi dole hadas ne akbar dole sai an sai an yi wanka wanka na wato ainihin janaba sannan mutum yake tsarkaka daga mani sai tambayar shi ta biyu yake cewa tambaya ta ita ce ne hukuncin wasiyar da mutum ah, zai yi kenan ya ce a ɗabi wani sashe na dukiyarsa bayan ransa domin biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa wannan ba wasiya zai ba abinda ya dace a yi wannan ana kiransa alwakf al'ahli waƙafi zai alwakf al'ahli zai shi wasiya annabi ya ce aila wasiyata liwaris ba a yin wasici ga mai gado idan ya yi abinda ake kira waƙafi ko hubusi na ya ware wani ɓangare na dukiyansa sai ce wannan ba na gado ba ne wannan na bar shi 'ya'ya ‘ya'yana da jikokina iyayen da dai zai haddade cewa a biya musu kudin makaranta ko a yi musu tufafinsu da wane ne duk abin da ya shafe su dai wannan ne wannan ana kiran shi nau'i ne na waƙaf malamai suna ce waƙafi kala biyu ne akwai alwaqful khairi akwai alwaqf al'ahali, ko alwaqf al-zarri alwaqful ahli shi ne da za ka yi ma iyalanka saboda haka shi wannan in ka yi shi ne har abada to ba zai shiga cikin gado ba saboda haka in an tashi raba gado za a raba gado banda wannan eh, misali ka wata ma'aikata kake da ita ka ce to wannan ma'aikatan waƙafi ne waƙafin kuma a yi amfani da duk abin da aka samu ma 'ya'yana wajen kaza kuma da jikoki na haka nan har abada har zuwa lokacin da wannan zai lalace ko ya kare to wannan wakafi kenan ko misali abin hawa duk wani abu dai mai amfani mutum yana iya ware a cikin dukiyarsa in an yi wannan to ba za sa shi cikin gado ba sai ya zanto wakafi ne kenan amma wasiya da za a ɗauka ne a ce an bawa ne ce an bawa ne wannan ba a yin sa ma magada saboda au kayan gadon za a raba musu ne to kuma a sake ce an bar musu su yi amfani da shi ko a yi musu amfani da shi kaga in ba yi haka ba za a raba gadon ba kenan ko to an yi haka kuma an saba wa Allah madaukakin sarki Allah ya yi umarni cewa idan mamaci ya mutu to a raba gadansa ma magadansa wani kullum ja'alna mawaliya mai taraka alwalidani eh, wal aqrabun ko yawa saboda haka wannan shine abinda ya dace ya wallahu alam da haka zamu mu shiga cikin karatunmu za a sake karanta mana ayar da muke fassara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم الله مدوكين سركينا تشوى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم an halasta muku a daren azumi ko daren rakin azumi An su ila nisha'ikun saduwa zuwa matayenku hunna libasun lakum su ai tufafi ne a gare ku wa antum libasun lahun kuma tufafi ne ko sutura ne a gare su علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم Allah madaukakin sarki ya san cewa kun kasance kuna ha'intan kawunan ku fataba alaikum sai ya mayar da ku halin da ya fi sauki ko ya karɓi tubanku wa afa ankum ya yalwata muku ko ya yafe muku fal'ana daga yanzu ba shi ruhunna ku sadu da matanku وابتغوا ما كتب الله لكم ونيمي أبن ألا مدوك كنسركي يربو تامكو وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحجر من تأيى تفسير منونا آية أولنا نجبعني فدن الله مدوك كنسركي فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم al'imam ibn al'arabi a cikin ahkamul qur'an yana cewa faɗin allah maɗaukin sarki fal'ana bashiruhunna wannan jawabi kenan dangane da abin ya faru da sayyiduna umar fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba allahu lakum sannan wa kulu jawabi kenan dangane da abin da ya faru da qais ibn sirma ko sirma ibn qais ko qais ibn sirma kuma mun faɗi hikimar da yasa aka kaddamar da wancan ko bayani akan nazilar sayyidina umar aka jinkirtar da bayani akan nazilar sayyiduna sirma ibn qais muka ce da Allah madaukin sarki ya ce wa bitahu ma kataba Allahu lakum maganar da ta fi fitowa fili tafarin jaye shine cewa abinda Allah ya rubuta muku dan ana nufin ku nemi a ƴaƴa ne ana nufin ku nemi ku nemi ƴaƴa sannan muka ce da Allah madaukin sarki ya faɗi wannan wabtahu ma kataba Allahu lakum yana fadaitar da mutane ne cewa lallai a yi wannan saduwa din da daddare saboda mai saboda a samu wannan abin da Allah ya kaddara ma mutane na 'ya'ya a ƙarƙashin wannan ne muka ce muka ja waɗansu hadisai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fadaitar da a aure mata masu haihuwa hadishin ibn maja da abu dawud ya inganta cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa cewa ya samu wata mata wacce take kyakkyawa mata ce kyakkyawa amma ba ta haihuwa yana sanya aure ta mai shawara annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ya aure ta ya sake dawowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake nemi shawararsa na biyu annabi ya ce masa kada ya aure ta ya sake nemi shawararsa na uku da ya zo nima wannan shawarar ɗauku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tazawwaju alwadud alwalud fa inni mubahim bikum al'umam ko mukafirun bikum al'umam yawm alqiyama ku aure mataye wanda suka iya soyayya waɗanda suke haihuwa saboda zan yi alfahari da ku wato zan Kawai da ce mukafirun zan samu yawan mutane ta hanyar ku yadda zan fi sauran al'ummu yawan mutane a dalilin hayayyafa kuma mun faɗa mana cewa daga cikin ɗaya daga cikin maksudin aure ba ma sado aure to ba ma sado auren ba shi auren kansa ɗaya daga cikin maksudinsa ko babban maksudinsa shine hayayyafa da kuma yin zuri'a kamar yadda muka ji a maganar da ibn al-qayyim akan maqasidul jima'a wadda muka karanta a kwanaki da suka gabata anan ne na karanta mana abinda Sheikh Muhammad Abu Zahra ya ya faɗa ba yi mana eh, tarjumar sama zuwa Hausa ba nace sai mun zo in za mu ɗora bayani akan kiraye-kiraye da ake yi a wannan zamani na kayyade iyali abinda muhammad abu zara ya faɗa shine cewa neman abinda allah ya rubuta abinda ake nufi da shi shine neman ɗa saboda kiyaye zuri'a da dangantaka na ɗan adam da kuma raya ƙasa da mutum wanda allah ya halicce shi ya zanto khalifa a bayan ƙasa yace don haka aure ba shar'anta shi ba Allah maɗaukin sarki bai shar'anta aure ba face sai dan a nemi wannan manufa ɗin ba dan kawai gundarin sha'awa ba wanda mun faɗa daga cikin maksudin saduwa ɗin akwai samun jin daɗi ko da biya biyan bukata na sha'awa ɗin kamar yadda sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaqa cikin saduwar da ɗayan ku zai yi da matansa ya fitar da mani digon nan ya daga a jikin matan akwai sadaka suka ce a yati haduna shahwata wa yakunu lahu fihi ajar? ɗayan mu zai biya bukatansa kuma ya zanto yana da lada annabi ya ce to ku bani labari mana idan ya saka shi cikin haramun a ya yakunu alaihi fihi wizar suka ce eh idan ya saka shi cikin haramun zai samu zunubi suka ce eh, ya yace to haka ma in ya sa shi cikin halalun zai samu lada saboda haka kenan e <clears throat> sha'awa wato ainihin biyan bukata da jin daɗi maksudi ne shi ma na saduwa amma ba shi ne babban makasudin ba saboda haka ba an sharanta aure ba ne kawai don a ji daɗi ta hanyar saduwa a'a sai don wannan hanyar jin daɗin ya zanto sababi na samun haihuwa da kuma wanzuwa na ɗan adam a bayan ƙasa shi ne sai ke cewa ai Allah maɗaukakin sarki ma ya sanya wa mutum ɗabi'a na jin daɗi ne na sha'awa saboda ya iya wato ainihin saukar da wannan nauyi na aure da yin zuri'a ya sanya masa sha'awa ne domin zuri'a fitowar zuri'a ya zanto ta hanya mai sauki kuma ya yawaita ya ce domin shi kafa gida abu ne nauyi ne mai tsanani kuma tattare da shi akwai wahalhalu masu yawa na tarbiyyar yara da ciyarwa da renonsu da yadda ita mace za ta ɗauki cikin nan cikin wahala ta haihu cikin wahala ta wato ainihin ɗauki cikin cikin rauni ta haihu cikin rauni da wani wannan da na abubuwa na wahala wadda suke a zahiri wadda in ba domin sha'awar nan ba da take tasowa ya ce da yawa da ba su yi aure ba cikin maza da ya cikin mata da ba su yi aure ba ce amma Allah madaukin sarki saboda hikimarsa da kuma abin da ya riga ya kaddara cewa mutum zai wanzu zuwa wani lokaci a nan bayan ƙasa shi yasa ya saka wa mutum ɗabi'a na san saduwa don hakan ya zabarar da shi na je ya yi aure yana mai san auren yana mai kuma neman ko son a sakamakon auren ya samu ɗa wannan shi yasa abubuwan duk yake yin sauki saboda wannan sha'awa din sai ya rufe wannan zance da abin da na karanta na fassara mana wanda shine za mu ƙara bayani a yake cewa waɗanda suke kiraye-kirayen ƙayyade iyali ko tsayar da haihuwa ta yadda sha'awa za ta zanto za a yi ta ne don biyan bukata ma'ana saduwa ya zanto abu ne kawai na biyan bukata ba na neman haihuwa da 'ya'ya ba ice waɗannan suna yaƙi da fitra na ɗan adam da halittar da Allah ya yi ɗan adam a ciki halittar da Allah ya yi ɗan adam kuwa shine cewa yana son ya haihu hmm? har mun karanta mana ai addu'o'i da annabi ibrahim rabbi habli min as-salihin annabi ibrahim yayi wannan addu'a haka nan annabi zakariya shi ma yayi wannan addu'a zikru rahmati rabbika abdahu zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا حكنا ونجيك يا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سنة الدعاء الله ينتشي الله كركبرني كره gashi duk da cewa ya tsufa tukub matarsa ta girma ta haihuwa amma bai taba ɗebe ƙauna ba yana roƙon allah maɗaukakin sarki cewa ya bashi Wanda zai mai gurbansa wajen raya wato ainihin karantar wanda yake da ibadar da yake da kuma bautan Allah maɗaukacin sarki saboda haka kowane mutum Allah ya sa masa wannan fitra na san haihuwa da san yaya wanda yake cewa katse haihuwa to wannan kaga yana fada da wannan ɗabi'a da Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum akai. a sakamakon haka ya ce wa yana hadiruna ila iladarkin dunal insan suna faduwa zuwa wani rami wadda mutum bai faduwa wannan wato suna mayar da kansu wani nau'i wanda bai kai mutum ba ya ce bal dunal hayawan suna kai kansu wani matsayi wanda ma bai kai matsayin dabbobi ba to da wannan muke cewa malamai sun tattauna sosai dangane da wannan fitina da ta kunno kai ta samo asali daga yahudawa ne cewa akwai nazariya na tattalin arziki cewa akwai abin da ake kira population explosion wai al'infijar al-nasli ko ta zayi sukkan haka suke cewa da larabci wai mutane suna karuwa da yawa mutane na karuwa da yawa karuwan mutane bai daidai da karuwan albarkatun ƙasa ba da abin da za ci ba saboda haka dole a rage a ƙayyade haihuwa ta yadda zai yi daidai da abin da ake da shi a ƙasa wadda za a ci a rayuwa ta jin daɗi daga nan suka fara neman hanyoyi daban-daban banda hanyoyi na jinkirta ko tsara haihuwa da mutane suke da shi tun asali dama suka zo suka fito da magunguna da waye ta yadda za a iya katse haihuwar ma gaba mutum da mace ta haihu ɗaya kuma ko uku shi kenan sai ta ce ya wadace ta eh, abin da ake mijinta yake samu kaza ne ita ma abin da take samu kaza ne wannan zai isa ne a yi tarbiyyar yara biyu ko uku kawai shikenan sai a toshe gurban haihuwa wannan ne planning din ko wannan shine tahdidun nasl din to wannan malamai da ba sun bayar da fatawar cewa haramun ne saboda yana shin karo da wannan Kuma ga shi mun ci al'amana qarara wabtahu ma kataba Allah lakum ku nemi abinda Allah ya kaddara muku za ku samu ta hanyar saduwa kuma faɗa mana cewa malamai sun faɗi cewa ya dace in za ka sadar da matarka ka yi niyyar Allah maɗaukakin sarki ya mene ya ba ku ɗa a sakamakon wannan saduwa ɗin shi yasa ma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a cewa da ɗayan ku idan zai zake ma iyalinsa zai karanta wannan addu'a ɗin in Allah ya kaddara an samu ɗa haka mai yana gama ai abinda ake saduwa don shi kenan saboda shine al mafi girma hmm? da mutum zai karanta wannan addu'a din to da shaidan ba zai cuci wannan dan ba dan haka wannan da'awar ya ci karo da wannan aya din ba haka ba wannan aya kadai ba ya ci karo da ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma na farko dai Allah Madaukin sarki ya faɗa mana cewa ya turo manzanni gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanya musu mata da zuri'a walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya lallai mun tura annabawa gabanin ka kuma sanya musu mata da kuma zuri'a shine haihuwa ko sun hayayyafa kenan ashe ba tsarin su bane a dakatar da haihuwa da haka suke suke haihuwa suke samun zuri'a sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam a shahararren hadisi ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'ata ko falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj kwadaitarwa cewa ai aure in an yi auren ne za a iya saduwa in an yi saduwan ne za a samu me za a samu ƴaƴa haka nan hadisin da na karanta mana tanakahu tanasalu fa inni mubahun mubahin bikum al-umam yawm al-qiyama saboda haka kira cewa a tsayar da haihuwa ma'anansa Ah, a ce wai kowa ya haihu ɗaya biyu ko uku kawai ko in ya samu ce ɗaya in an samu namiji ɗaya shikenan a ɗaya wannan shi ta tahdidun nasir akwai abin da kira tanzimun shi ne a ɗan jinkirtar da haihuwa saboda wani sababi ko rashin lafiya na mata ɗin ko yin ciki ko wani shekara zai hana ta yin azumi da sauransu ko zai kawo mata shi abin nan tana shan wahala sai a ɗan yi spacing ta inda za a bari sai ba shekara biyu kafin ta yi ciki ko abin da ya kama da haka ba wai da nufin cewa ba a son a haihu sama da uku ko sama da hudu ba shi wannan ya halatta da sharuɗansa amma a sha wani abu ko a ci wani abu ko a je a juya mahaifa domin a tsayar da haihuwa bayan an haifi mutum ɗaya ko biyu wannan kafan haramun ne musulunci bai ji da shi ba domin abin nan ne tsayar da haihuwa ne wanda shi ne manufa na aure ah, malamai suna cewa wannan haramun ne saboda dalilai kamar haka abu na farko Allah wadaukin sarki ya halicci mutum ne kowane gaba akwai aikin da aka sashe idan aka tsayar da aba gabbai na haihuwa kun ga kenan an tsayar da aikin wani gaba a jikin dan adam ba tare da izinin Allah madaukakin sarki ba kuma ba ka yin haka sai da izini daga Allah madaukakin sarki domin gangan jikinka amana ce a hannunka na Allah madaukakin sarki ba ka yin wani abu da wannan sai da izinin Allah madaukakin sarki da haka ne bai halarta mutum ya dandake kansa namiji yace bai san haihuwa ya je a dandake shi in yayi haka ya sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabawa musulunci akwai wadansu masu zakewa da aka samu cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo suna neman annabi ya ba su izini su wato ainihin su je su dandake kansu saboda su zanto kawai ibada za su yi a kowane lokaci ba ruwansu da aure ba ruwansu da mata annabi ya ce musu man raghiba an sunnati falaysa minni shine ɗaya daga cikin suke ɗaya daga cikin su yake cewa walau adana lana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lakhtasaina abdullahi bin mas'ud ke cewa da annabi sallallahu alaihi wa ya yi mana izini da mun ma dan da kanmu saboda kai shi fita harkar mata abdullahi ibn amr ibn al-as annabi sallallahu alaihi sallam, babansa kai amr ibn al-as ya zaban masa mace kyakkyawa 'yar dangi cikin ƙurashawa ya auren masa da ita kun san shi zahidi ne daga cikin samari sahabbai ko bayan 'yan kwanaki ya zo gida shi baban nashi yake tambayan matan ya kika samu mijinki ta ce ni'mal bu'ulati min rajulin lam yufattish lana kanafan wa lam ya'rif lana firasha ta ce madalla mutumin kirki ne wanda bai taba zuwa kusa da mu ya shafi hakarkaran mu ba bai san wajen kwanciyar mu ba shi kawai da daddare ibada yake ga mata amma ba ruwan shi da ita ko taɓa zuwa ya shafa hakarkar yadda za a yi a ran nuna soyayya shine taftishul kanaf bai taɓa yi ba wajen saci ɗaya ko kama da haka amarya sabo amarya ballantana ya je inda take kwanciya ya kwanta da ita sai baban ya ji haushi ya kai karansa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kira shi ya ce to ga labari ya zo min na abu kaza da kaza yace gaskiya ne ya rasulullah annabi ce masa to ya daina yace ni wallahi na fi kudin tsoron Allah amma ina azumi in sha azumi ina qiyamul layl kuma ina bacci sannan ina wa mata duk wanda ya kaurace wa mata ya mana ya guji sunnata to bani bashi sannan ya shiga taitayinsa abdullahi ibn amr azumin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya saisaita masa yadda zai ko haka nan qiyamul lailin ma annabi ya saisaita masa yadda zai saboda shi daren gaba da yake sallah ya karanta qur'ani ya sauki yana ganin shi saurayi ne bashi da matsala kullun da rana azumi da daddare qiyamul lail ba ruwan shi da mata to ko musulunci baya san wannan tanattu'i din ko to abinda muke faɗa shine cewa in mutum ya daina wannan ya yanke aikin wannan abin yayi abin da ba masa izini ba a shari'a abu na biyu ya saba wa fitra na dan adam wadda muka riga muka ambata wannan kuma ya yi daidai da kisan kai mutum ya hana gabansa na haihuwa aiki kamar wanda ya kashe mutum ne saboda akwai wanda Allah ya kaddara su fito ta wannan ka gatse su kamar ka kashe su ne kuma Allah madaukin sarki ya yi eh, kasheji akan kashe rai a wurare da dama a alkur'ani mai girma kad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah lalle waɗanda suka kashe ƴaƴansu da wauta sun yi babban hasara dan sun yi aiki ne ba tare da ilimi ba sun haramta wa kawunan su abinda Allah madaukakin sarki ya azarta su da shi ta hanyar ƙarya ma Allah madaukakin sarki wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira kada ku kashe ƴaƴanku domin tsoron talauci shine asalin abin da masu yin wannan family planning din suke da wannan nazariya ta tattalin arziki tsoron talauci ne suke alhali Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba da take gungurawa a bayan ƙasa face arzikinta yana wurin Allah ka tashi ne ka nema Allah ya ƙaddara maka mun sani cewa Allah annabi alaihi wasallam ya faɗa mana tun da yana cikin mahaifiyarsa hmm? ana busa masa rai a lokacin ake rubuta arzikinsa saboda ka kowa yana fita da arzikinsa ne amma dole ka tashi ka nema matsala ita ce ana zauna a kita shi a nema din a kita shi a nema shine sai a samu kai a cikin irin yanayin da muke ciki yanzu mutum Allah zai bashi yaya amma ba zai tashi yayi kokarin nema ta yadda zai musu tarbiya ba sai ya baza su su je suna bara shikenan wani sai tashi da tsatsamar bakinsa ya ce ai yawan haihuwa shi yake jawo mana matsaloli shi yake menene a mu. da rashin bin umarnin Allah madaukin sarki wajen yin tarbiya da kuma nima abin da za mu da wato ainihin 'ya'yan shi ne mu ba haihuwa ba ko ina a duniya suna alfahari da yawan mutane yanzu china da mai take alfahari da shi da yawan mutane kuma kowa ana ƙoƙarin ya samu aikin yi ya samu sana'a gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ah, zai yi wato ainihin alfahari da yawan sannan katse haihuwa ya ci karo da ɗaya daga cikin manyan manufofi na shari'a malamai suna shi akwai abdaruriyat al abubuwa guda biyar da shari'ar musulunci ta zo domin ta kare su ɗaya daga ciki shine hifzun nasir kiyaye dangantaka da hayayyafa kowa ya zanto an san dan ne sannan a kiyaye institution na aure ta yadda za a ci gaba da aure aure ba zai yanke ba shi yasa ma shari'a ta zo da abubuwa da dama na sauwaka aure shi yasa ma da muka yi magana hunna libasul lakum wa antum libasul lahun yadda malamai suka fassara a matsayin sitara ta yadda suka ce wanda ba shi da aure kamar wanda yake tafiya ne babu sitara tattare da shi don haka ake kwadaitar da kowa a yi ƙoƙari a aurar da mutane wa an ayama minkum wasalihi min ibadikum wa ima'ikum ku aurar da marasa auren cikinku su ne al'ayama da nagartattu ko wanda suka isa aure ko wanda za su iya aure cikin ku maza da mata har Allah ya ce in tsoron talauci kuke ji Allah zai wadata ku daga falalarsa shi yasa mutum ya ce wai sai ya zanto yana cin gashin kansa harkan tattalin arziki kafin ya yi aure wannan fikira ce ta abin nan ta kudancin duniya ko yamma ake cewa wannan tunani ne na wato ainihin 'yan yammacin duniya ba tunani ne na musulmi ba ba dole ba ne sai ka zanto kana cin gashin kanka a tattalin arziki kafin ka yi aure ma'ana kamar yadda muke faɗa yanzu ne a ce wai mutum sai yana da gida sai yana da sana'a wacce ta kai kaza ko yana da abun hawa ta yadda ba zai nemi wani abu na agaji na taimako a hannun wani ba kafin ya yi aure wannan kuskure ne wannan shi zai kawo jinkiri a auren kuma ya buɗe hanya na ɓarna shi yasa kamar yadda na faɗa mana kwanaki iyayenmu da ɗa ya yi girma za a yi ƙoƙari a yi masa aure ana tare ana cuɗanyan juna ana taimakawa juna har izuwa lokacin da kowa zai iya samun wato ainihin cin gashin kansa ya gina nashi gidan ya koma wannan shine tsarin da za a samu balance tsakanin wato ainihin bukata na sha'awa na ɗan adam sannan kuma da bukata na yi zanto mutum yana da wannan cin gashin kai a harkar tattalin arziki ba muna ce cin gashin kai din ba shi da kyau ba ne amma a ɗauke shi a matsayin shi ne sharaɗi na yin aure to lallai hanya ce ta wato ainihin datse ko katse zuri'a wadda bai dace ba to kada mu shi lokacin gaba ɗaya wannan na daga cikin abin da na so na faɗa mana cewa shi na Allah madaukin sarki yana kwadaita mana a lokacin azumi ma cewa mu sadu da matayen mu. kuma mu nemi a sakamakon saduwan Allah ya bamu abin da ya rubuta mana na yaya. abu na karshe shine cewa na riga na faɗi wannan shi kuma akwai sharuɗai da malamai suke ambata eh, spacing shi spacing number one kada mutum ya yi nufin tsoron talauci da wannan kar ya zanta wai tsoron talauci ne ya sa wannan in Allah bai yi ka za ka samu kuɗi ba ko ba ka daɗa ko baka da matan ba za ka yi kuɗi ba in Allah ya yi ka talaka ne to haka za ka zauna a matsayinka na talaka kana da 'ya'ya ko baka da 'ya'ya kana da aure ko baka da aure wannan kenan na biyu ya zanto an yi haka ɗin ne kamar da na faɗa domin ƙauracewa duk wani abin da ake tunani na cutarwa da zai iya shafi mata ɗin mun gane ko ko zai iya shafi shi uba ɗin wajen tarbiyya in yana da rauni wajen yin tarbiya yaya to yana iya yin spacing ɗin ta yadda wannan ya ɗan kawo ya ɗan wayo kafin a wato ainihin ɗaukan sabon ciki wani ya sake fitowa wannan dalilansa kuma babban dalili akan wannan shine hadisai da suke halasta al'azl shi shine coitus interruptus inda mutum zai zai cire gabansa daga gaban matarsa yayin da mani zai fita sai su bar da mani a waje shi ma wannan yana da sharuɗansa ba za a yi ba sai da yarda na ma'auratan biyu da izininsu kaga wannan za a yi ana yin shi ne na ɗan wani lokaci shi ma ba tare da mutum ya ƙudurta cewa wannan ɗin sababin ya isa kaɗai ya hana ɗaukan ciki ɗin ba dan wasu da suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam izini dangane da wannan yace musu to ko kun yi durra da rai da Allah yayi nufin za ta fito sai ta fito saboda haka kana iya zuwa ka cire din ka dauka cewa ya zuba a waje in ka mai da shi akwai wani sai wannan <laughs> sai ya shiga cikin matan kuma a samu da hmm? ba ko wanda ba suke zuwa su sha uh, maganin ba kuma dan ya fito da maganin a hannunsa duk ishara ce cewa ka ɗauka don ka sha wannan maganin automatically zai hana haihuwa a ka ɗauki shi ne a matsayin wani sababi amma dai kai wato ka dogara ne ma Allah madaukakin sarki saboda kana gani akwai wata bukata naka wato ainihin dan jinkirtar da haihuwa din ko shine abin da ake kira tanzimun nasr shi wannan da sa a babu laifi abin da ke da laifi shine ka dauka cewa in kai ayaya biyu ko uku sun wadata shikenan wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku kusha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al aswadi al-aswad min har farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir Hadishi hadisi ya inganta cewa lokacin da wannan ayat ta sauka kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim da nasa'i daga sahal ibn sa'ad قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر شوى أن سوكت دوانا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ان رواية أنا آية تسعة ولم ينزل من الفجر ba a saukar da wannan ko walam yunzal min ba a saukar da wannan karasan ayat ba fa kana rijalun sai waɗansu mutane ila aradu sau. duk lokacin da suka so yin azumi rabata ahaduhum fi rijlihi alkhayt alabyad wal khayt alaswad sai su nemi zare guda biyu da fari da baki sai su daure a kafafuwansu walam yazal ya'kul hatta lahoro iya tuhuma. ba za su gushe ba suna cin abinci a dare ko za su ci abinci ne har lokacin da za su iya gane wannan shine bakin wannan shine farin fa anzala Allah a sakamakon wannan sai Allah ya saukar da min al-fajr da ake nufi na al ne ba za ka kama ka abin nan ba fa'alimu annahu innama ya'ani al-laila wan sai suka gane cewa abinda ake nufi shine dare ne da rana alkhaitul abyad din ana nufin bullowan alfajir wato farkon yini kenan ko kashe farkon rana alkhaitul aswad din kuma ana nufin dare ne wannan shine abinda malamai suke faɗa ah, sababin nuzul na wannan min alfajir din kenan ayat ta sauko daga farko zuwa khaitul aswad sai wannan abin ya faru da waɗansu mutane sannan sai min alfajir ta sauko sai ta fayyace abin gabaɗe mun faɗa mana cewa azumin watan ramadan an farlanta shi ne a shekara na nawa bayan hijira shekara na biyu ko kenan wannan ayar tun daga ya ayyuhal ladina amanu din nan abinda zai zo mana shine duk sun sauka ne a wato ainihin wannan shekara din a shekara na biyu bayan hijira to abinda yasa muke faɗan wannan saboda akwai hadisi wadda malamai suke ambata kamar yadda ibn al-arabi yake cewa malamai gaba ɗayansu sun ambaci hadisin adi ibn hatim adi ibn hatim shi ma ya yi irin wannan ɗin lafazin hadisin hadisinsa yana cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din lamma nazalat hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad amattu ila iqalin aswada yace sai naje na dauki yanki baki hmm? wato zare baki wa ila iqalin abyad da zare fari faj'altuhuma tahta wisadati sai na sanya su karkashin filo na faj'altu anzuru fil layl sai ina dubawa da daddare fala yastabina li ban ganewa suna karkashin filo da daddare yana duba su a karkashin filon ya gane zai iya gane baki da fari daga cikin waɗannan bai ganewa فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك sai na je wajen annabi sallallahu alaihi sallama sai na faɗa masa wannan faƙala sai ce inna ma zalika sawadun laili wa bayadun nahar ya ce a'a wannan fa abinda ake nufi duhun dare ne da haske na wato ainihin rana wani hadisin yana bukhari da muslim a wani lafazi na bukhari ɗin cewa da ayat ta sauko shi bai gane ba sai ya je ya tambayi annabi bayan ya yi wannan ɗin sai ya je ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gaya masa wannan a wata riwayar da ya je ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce innaka la'aridul qafa idan dai har a wato zaka iya saka <laughs> dare da rana a ƙarƙashin filonka to lallai kana da dogon ƙeya kaga kana da faɗin ƙeya da zai iya ɗaukan dare da rana gaba ɗaya ai ba karamin kai bane ko a saka shi a karkashin filo to abinda muke so mu dan jawo hankali anan nan shine cewa inda al-imam ibn ashur yake faɗa cewa wannan hadisi na adi ibn hatim ba zai yi ya zanto shine sababin nuzul ba sai dai ya zanto masu rawaitowa an samu ɗan kuskure wajen bayani a wajen wani mai rawaito hadisi ɗan ma'ana da ya ce lamma na zalat yayin da wannan ayat ta sauko saboda mai shi adi ibn hatim yana cikin mutane da suka musulunta daga baya hmm? ya musulunta ne daga baya don haka wajen shekara na eh, ina jin ko na bakwai ko na takwas shi adi ibn hatim ya zo eh, ba nasare ne ya zo ji annaba da katon cross ɗinsa annaba ya kira shi zuwa ga musulunci sannan ya karɓi musulunci ya ji annabi yana karanta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam hmm? surriki malaman su na yahudawa da na nasara a matsayin alloli a matsayin ababen bauta sakamakon koma bayan Allah haka nan surriki almasih dan maryamu a matsayin ubangiji sai ya ce a ba su dauke su a matsayin haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba sa umartan su da abinda Allah bai sa su su yi kuma su yi musu biyayya ya ce suna yi ba sa hana su abubuwan da Allah ya umarce su su yi kuma su yi musu biyayya ya ce suna yi ya ce ai shine bauta din a ce kai kai a cikin abin da ya saba wa Allah a ce ka bari ka bari cikin abin da ya saba wa Allah ya ce ai shi ne bauta din. to haka nan dai shi ya musulunta ah, to kaga ba zai yiwu a ce ya musulunta ne a lokacin ba eh mene annan ba zai yi a ce a lokacin ne ya musulunta ba bai da lafiya ne kun ba zai yi a ce a lokacin ne ya musulunta ba ya musulunta eh, sorry ba zai yi a ce a lokacin ne ayoyin suka sauka ba sai dai yadda za a haɗa tsakanin wannan da wancan ɗin shine cewa abin nan da ya faru da waɗannan mutane lokacin da adi ibn hatim ya musulunta shi ma da ya zo shi ma ya yi irin wannan fahimta da waɗancan suka yi mun gane ko sannan ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wato jawabi yadda aka ba waɗancan ɗan saboda haka hadisin sahal ibn sa'ad shine yake bayanin sababin nuzul ina fata kun gane hadisin adi ibn hatim yana bayani ne lokacin da shi ya musulunta sai ya yi wannan fahimtar shi ma sai aka gyara masa wannan fahimta ɗin amma ba zai zanto shi ne sababin nuzul to anan malamai suna suna saɓani da annabi ya ce masa innaka la'aridul qafa aridul ƙafa me yake nufi ko inna wisadataka idan la'arid inna wisadaka idan la'arid malamai suna cewa kamar yana ce masa bai da wayo ne sosai saboda wannan fahimtar ya dace a ce ya fahimci cewa sawadu eh, khaitul abyad min al aswad din ana nufin eh, na alfijir ne dare ne da kuma rana ba ana nufin zare haka ba Shiko al-imam ibn kathir ya yi ƙoƙarin cewa ba haka abin ake nufi ba eh larabawa suna faɗan wannan suna nufin ƙarancin fahimta ga mutum a ce inna wisadaka arid ko innaka la'aridu alqafa yace amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan ba yana nufin ya ce masa kai abin nan mai karancin fahimta bane yana so ne ya faɗa masa kamar yadda yake magana a zahirinsa idan har zaka iya sa dare da rana a karkashin filon ka to ai kenan filon naka yana da faɗi sosai mana kafin ka iya wannan ai sai kanka ya yi faɗi sosai da zai iya ɗaukan wannan to amma dai da dama malamai suna cewa eh, gaskiya abinda ake nufi kenan waɗansu malamai suke ƙara bayani an cewa wannan abin da yake nunawa shine cewa ka a larabci kadai bai sa ka fahimci komai cikin alƙur'ani mai girma saboda gaga gashi balarabe ne adi dan hatim at-ta'i hatim wanda ya shahara wajen kyauta da karamci a cikin larabawa gashi ya zo amma bai fahimci wani abu ba gashi nan wadda kusan mafiya yawanci sun fahimta amma shi bai fahimta ba wannan yana nuna cewa kenan ba za ka dogara da larabcinka kadai ka fassara alkur'ani mai girma ba dole sai an koma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda mun faɗi wannan yayin da muka yi tafsirin inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamar fala junaha alayhi an yatawafa bihima mun faɗi fahimta urwa ibn zubair ko da yazo ya samu ah, babbanin sa aisha radiyallahu anha yake cewa ai ayan nan abin da yake nufi kenan ba ba wajibi bane in mutun yayi aikin haji yayi sa'i yayi safa da marwa tace a ta ce wannan abin da ka faɗa ya munana a larabcin kamar da abtahir ibn ibn ke faɗa bai kuskure a fahimtar larabci ba amma dai ya kuskure fahimtar aya saboda haka kenan baka wadatuwa da gwanintanka a larabci kai ka ce zaka zo ka ɗauki qur'ani kai kai fassara shi wanda suka yi haka to sun fada cikin kurakurai munanan kurakurai وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط من الخيط الأسود من الفجر وانا آير اتتا اياكا تشيمنا لوكا تنشي دا اجي تشي آه، واتا ازم كما اذا نفعل من شوى وانا آير يمسوسو كي بياني اكان ازم يد اكي يد اكي فارا دا يد اكي اجي ازم to Allah ya ce wa kulu washrabu bayan ya ce bashiruhunna ko wajen bashiruhunna ya ma kwadaitar da ayi haka din ko da ya ce wa bitahu ma kataballahu lakum amma anan ya ce wa kulu washrabu sai ya ce hatta ya tabayi sai faɗi gaya din kawai ba zo da wani abu na ƙara kwadaitar da ci ba ta ci a ta shaɗin ba an dai bayar da zango na ci da shaɗin ne to a nan ne malamai suke jawo hankalinmu watan ramadan wata ne na rage ci da sha ba wata ne na ƙara ci da sha ba da haka kuskure ne mutum bayan ya kama bakinsa da rana da daddare kuma ya dunga cin abinci sai ya yi kala'in abin da bai shi ba da safe da rana akwai mutanen da a watan ramadan sun fi cin abinci abinda suke ci da daddare ya fi abinda suke ci da rana a wani lokaci wanda ba lokacin azumi ba waɗannan gaskiya ba su fahimci makasudin azumi ba tarbiyyar da ake so a yi musu da azumi ba za a cimma buri ba a sakamakon sun saba ba cewa ake kai karama abinda baka ci ba abinda ake so shine idan kayi azumi ka ci abinci gwargwadon abincin da kake ci da daddare in ba ka yi azumi ba wannan shi zai sa azumin ya yi ma tasiri wannan shi zai sa za ka iya yin abubuwan da ake yi da daddare karatun ƙur'ani da muka ce watan azumi wata ne na karatun ƙur'ani to an fi son shi da daddare idan ko ka cika cikinka sosai yaushe zaka iya karatun ƙur'ani da daddare qiyamul layl ba da dare ake yi ba tarawihi idan mutum ya cika cikinsa me zai yi bacci zai yi to kuma an ce maka qiyamul layl tsayuwan dare kuma kai kai naumul layl kenan saboda haka ya dace mu kula da wannan cewa da aka yi mu ci mana an halasta mana ci din ba wai ana nufin mu yi ta ci mu yi ta ci mu yi ta ci ta yadda da mun gama sai bacci ba shi yasa ma malamai suka faɗa dangane da saduwa din ma'aiko waɗanda suka suka ce ibtagu ma kataba Allah lakum ana nufin ku nemi lailatul qadr hmm ai na ga muku abinda ibn al-qayyim ya hada tsakanin maganganun ko cewa an halasta muku ku yi saduwa din amma kada ku zake yadda zai hana ku ibada a dare din to haka ma ci haka ma sha ku ci ku sha amma ba wanda zai hana ku sauran abubuwa da ake bukata ku yi a dare na wato ainihin azumi ba wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr annabi ya fassara mana wannan ko al-khayt al-abyad shine bayadun haske na yini yaushe hasken yini yake zuwa shine da bullowan alfijir alfijir ɗin kuma kala biyu ne akwai alfijiro alkazib ko alfajiro alkazib akwai kuma alfajiro as annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da siffa na kowanne daga cikin waɗannan guda biyu alfajiro alkazib shine alfajir makareci na ƙarya shi yake fara zuwa daga wajen karfe biyu ko ukun dare zaka ga wani haske da yake tafiya a tsaye haka nan a sama a tsaye shine annabi ya ce ka zama bisarhan hmm? kamar bindin kyarkice haka yake a tsaye bai tankwashe ko haka haka haka yake a sauki haka kawai to hasken da yake zuwa yayi sama haka ka ganshi siriri almustatil a wata riwaya din mai tsayuwa haka nan to wannan shine alfajrul kazib ɗin yanzu zai yi wahala mutane su iya gane wannan saboda haske da ake da shi a garuruwa wanda suke suke ko kuma mu a nan lafiya da muke da jarabawa rashin wuta in ka tashi can za ka ga wannan haske ɗin wannan hasken ba shi ne na wuni ba shi yasa wannan bai halasta komai bai haramta komai bai halasta yin sallah bai haramta cin abinci sai na biyu din shine alfajrul as-sadiq shine annabi alaihi salatu wasallam yake cewa shine al-mustatir shine wanda yake kamar yadda fai yake kamar yadda tsuntsu yake ya tsuntsu yake tafiya ba bude bude abin nan sai yake ban yana sama to shine wanda yake yaduwa haske da zai zo sai fara yaduwa hakanan zai yadu yana yaduwa yana yana koran duhun dare yana yaduwa yana koran duhun dare har gari yayi waye fas wannan shine alfajr sadiq shine farkon hasken rana shine gaya idan ya kullo ya bayyana to daga lokacin shin abinci ya zanto haramun ga wanda ke son ya azumi saduwa da mace ya zanto haramun ga wanda yake son ya yi azumi shine ma'anan hatta ya tabayyana lakum alkhaitu al-abyad shi kuma alkhaitul aswad shine dare shi ma abinda ake nufi farkonsa ne in an ce dare ana nufin farkon dare yaushe dare yake zuwa da rana ta faɗi sunan lokacin dare rana tana faɗuwa to mun shiga dare kenan wanda daga lokacin duhu ne zai ta zuwa zai yi ta zuwa rana tana gushewa duhu ya fara shigowa kenan ko da waje bai yi duhu ba gaba da in babu rana to ai duhun yana zuwa kenan ko da lokacin ne ake kira allai ba sai dare ya yi dare kaga ko ina yi duhu taurari sun fito sannan ake kiran lokacin dare ba ha wannan ana kiransa ko kace tsakiyar dare ko cikin cikin dare ko amma dare haka abinda ake yana farawa ne daga mene gushewa da faduwan rana kamar lokacin mai za mu tsaya na insha Allah gobe za mu karasa wannan bayanin mu karanta hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wannan da kuma hukunce hukunce da ake dauka karkashin wannan tahdidi da Allah madaukakin sarki yayi abinda muka faɗa ya zanto daidai da ce daga Allah muna roƙon sai da mana wanda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana kuma ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi wannan mara lafiya Allah madaukin sarki ya bashi lafiya da sauran marasa lafiya baki ne wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah tambaya su mutu